sannan na ba mu kisa na wani matashi muhammad a saudi arabia wanda na ba da kisar iya cin a mu biro walidai na sheikh muhammad sale al-munajjid rahmatullahi alai shekararsa goma tun yana 10 years mahaifiyarsa ke da matsala na tabuwan hankali shi yake jinyanta shi yake mata wanka shi yake mata wanki shi yake mata komai da komai a haka ta haife shi shekararsa ɗaya babansa ya sallame ta uwar ta rike shi da yawa ya kai 10 years sai yake hina da ita likita ce asibiti ce ina zaune asibiti sai na ga yaro ya shigo da mace iya rike da ita ta kwace sai ya rike ta yana ta dariya ta buɗe baki sai tofa masa kaki a fiskarsa sai ya sa rigar sai ya goge sai ya murmushi sai ya rungume ta ya rike ta ya shigo ne ta gaban likita likita ta ce masa a lokacin da suka shiga shekararsa ya kai talatin da biyu ko da uku amma tun shekara goma yake wannan kenan kusan shekara ashirin da biyu na hidima da mahaifiyarsa baya komai sai kula da ita likita take cewa wace ce wannan ta ce ya ce mata mama ta ce uwar ta kalai ta ce karya kake karya kake ni ba uwarka ba ne ya fashe da dariya likita ta ce ba mamarka bane ce mama ta ce karya ƙarya kake ya fashe dariya ta ce uwa ta san ɗanta ba kuma kake ta hidimar nan ya ce idan ita ba ta san ita ba ba ce ai Allah ya sani Allah ya sani Allah ya san babata ce ta juya ta ce masa